الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو لهدي قوم شاهدوا قوة رمضان hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفقون الله سبحانه وتعالى يتي مسيح ابن مريم آه ba بني سي ne كما كافي kuma kafin shi mahaifiyarsa kuma siddiq ya ce kuma kafin shi wasu manzanni sun gabata mahaifiyarsa kuma siddiq ya ce ka duba yaya muke bayyana musu ayoyi sannan kuma ka duba yaya suke karkacewa ga barin ayoyin da muke bayyana musu mal ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am sun kasance suna cin abinci a wato Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan yana ci gaba da tabbatar mana bashariyan annabi Isa alaihi salam cewa annabi Isa mutum ne ba Allah ba ne, ba dan Allah bane mun yi bayanin iskalin da waɗanda suka kira shi dan Allah suka samu a wasunsu daga tarjaman a littafin a taura da injila zuwa wasu harsuna a Allah ya ce shi ba wani abu bane sai manzo ko da yake wannan siyakin ya nuna kaman kore matsayi a wajensa amma duk wani matsayi da wanda ba Allah ba zai iya kai wato bai wuce wannan matsayin ba a mal masihu ibn maryama illa rasul babu wani matsayi da ɗan adam zai iya kaiwa wanda ya wuce wannan matsayin na zama manzo na Allah subhanahu wa ta'ala qad khalat min qablihi ar-rusul abinda zai nuna maka cewa shi ba Allah bane shine ai kafin shi an yi wasu manzanni kuma sun shuɗe shi kuma shuɗewa a a ce da akwai shi yanzu babu shi ko kuma da yana da ƙarfi yanzu yayi rauni ko da yana da iko yanzu ba shi ke da iko ba caccanzawa kenan to wannan yana cikin mafi girman alaman hawadis watan alaman samammu idan har abu zai zama da akwai shi yanzu ba shi ko da shi ke da iko yanzu ba shi ke da iko ba ko da yana da ƙarfi yanzu ya yi rauni to alaman hadithi ne shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba su hujja da wannan cewa tunda har ya zama kafin shi akwai wasu manzanni kuma yanzu ba su to ya nuna cewa shi ma a ah, zai zama lokacin da babu shi don haka ba Allah ba ne shi hadisi ne watan fararre ne wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma ta kai ƙololuwa a makami wanda waɗanda ba manzanni ba suke kaiwa wato shi manzo ne mahaifiyarsa kuma ta kai ƙololuwa a makamin waɗanda ba manzanni ba suke kaiwa ko ka ce duk wani makamin da mace za ta iya kaiwa to ta kai ƙololuwa a wannan makamin ta kai makamin siddiqiyya idan aka ce siddiq shine wanda shi ba shi aka ba saƙon ba amma ya yarda da saƙon kaman akan shi aka sauke wato shi mai gaskatawa ne duk da dai makami ne wato in aka ce makamu siddiqiyya makami ne na ƙarshe na wilaya wato a cikin makaman wilaya wanda wanda ba manzo ba zai kai zai yi kasa ba jin wasu alfaz ila daban da wannan to amma wannan shine lafazin qur'ani ba laifi bane kuma a sami wasu lafuzza mustalah ne terminology ne a sami wasu lafuzza duk suna ba da ma'anan wannan ma'anan ne shi qur'ani makami mafi girma na wilaya sunan da ya kira shi da shi shine siddiqi siddiqi wato mutumin da ya kai mataki na ƙarshe kenan wanda shi ba annabi ba ne? ba manzo ba ne to ita mahaifiyan annabi isa alaihi salam ta kai wannan matsayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa maza da dama sun kai makamin kamala amma a mata ɗaiɗaikun mata ne suka kai wannan makamin na kamala a cikinsu ya ambace maryam a mahaifiyan ibnatu imran mahaifiyan annabi isa alaihi sala wato suna cikin mata ɗaiɗaiku hadisan sun zo da dama wasu sun kirga su guda hudu wasu sun ambace su guda biyar ala kulli halin dai a asiya iyalin fir'auna maryam mahaifiyan annabi isa alaihi salam khadija ummul mu'mini uwar Mu'minai, Allah ya kara mata aminci na na aisha a wani hadiwa yake cewa faddu aisha ta ala sa'irin nisa'i ka faddu faridi ala sa'irin qa'am wani riwayan kuma yake cewa na Fatima ita kuma ita ce sayyidatu nisa'il alamin wato ita ce shugaban matayen dukkan alamoma wato waɗannan duka shugabanni ne a awalin ɗinsu a alam ɗinsu a zamaninsu su ne waliyan da ba irinsu a cikin mata amma na na Fatima ita kuma a cikin dukkan mata babu irinta to ko ma dai kasancewar wanda bab'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko da a ce da magana a wancan hadisin kasancewanta bat'atun biyu ya bata wannan matsayin da babu irin shi Allah ya kara mata aminci amin ah kana ya kula ni qam sun kasance suna cin abinci wasu ka ce wannan cewa sun kasance suna cin abinci kinaya ne akan abin da cin abincin zai iya haifarwa in an ci abinci akwai abin da cin abinci zai haifar a ah, in dai mutum yana cin abinci in ba a sami wannan abin ba to akwai lalura akwai lalura na rashin lafiya ko to in aka ce saboda Allah yana da kinaya wato an san kinaya ko inda za a faɗi abu wanda yake kila ko yayi nauyi ko makamancin wannan sai a faɗi wani abu wanda zai kai zuwa ga wancan zai shiryar da mai hankali zuwa ga wancan ma'anan to sai a ce sun kasance suna cin abinci an san kuma an ci abinci mai cin abinci zai iya haifarwa to duk mutumin da kuma yake da lalura irin wannan to ya nuna cewa shi bawa ne kuma wannan dama alama ce ta bashariya ta bawa wasu malamai suka ce a'a mujarradin cewa ana cin abinci din mujarradin mutum zai bukata zuwa ga abinci mujarradin zai bukata zuwa ga abinci shi kanshi wannan alama ne na cewa shi mai rauni ne domin Allah subhanahu wataala ko ko ubangiji baya bukata zuwa ga abin da ya halitta kasancewansu suna bukatuwa za su ji yunwa su bukata zuwa ga abinci alamar rauni ne انظر كيف نبين لهم الآيات كدوبا يا يا مكي بينا مسو آيوي ثم انظر أن يؤفكون sannan ka duba yaya ake karkatar da su suke karkacewa a wato an ce yu'faku shine an raba mutum ko mutum da kansa ya raba kansa daga layi na asiratul mustaqim hanya madaidaita yu'faku anhu man ufik sarrafar da wanda aka sarrafar daga hanya madaidaiciya duk da wannan bayyanannun ayoyin na'am kula ta kula ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a والله هو السميع العليم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع Ya ce ka ce masu ya za ku rika bautawa koma bayan Allah wanda baya mallakan muku cuta baya mallakan muku amfani wallahu huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma masani a daga cikin abin da zai sa a bautawa abin bauta shine ya zama amfani da cuta daga wajensa yake zuwa amfani da cuta kala biyu ne akwai haƙiƙi akwai sababi ko akwai haƙiƙi akwai sababi wato in an ce amfani da cuta na haƙiƙa wanda yake amfanarwa yake cutarwa a haƙiƙa sai Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai to akwai kuma sababi wanda Allah subhanahu wata'ala zai iya sawa ya zama ta hanyarsa amfani da cuta zai zo ma bawa Ah, mai amfanarwa da cutarwa na haƙiƙa babu kowa sai Allah kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana babu mai amfanarwa da cutarwa a haƙiƙa sai Allah subhanahu wataala wannan yana cikin sharaɗin imanin mu'mini duk wanda ya itikadin wani Allah yana amfanarwa ko ya cutar a haƙiƙa ba musulmi bane amma ba laifi bane kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da amfani ko cuta ta hanyar wani bawa wannan sunan shi annafu sababi ko abbar sababi to anan dai Allah subhanahu wata'ala ya gaya masu cewa annabi Isa alaihi salam ba ma ya iya amfanan kansa ko cutar da kansa shi kanshi saboda su da kansu a me sunan sunansu suna cewa suna cewa annabi isa wal iyazu billah an shahadantar da shi to idan har ku da kuke ganin annabin an shahadantar da shi wasu sun shiga sun shahadantar da shi bai iya kare wa kansa waɗannan da za su shahadantar da shi ba ta yaya wannan zai zama abin bautan saboda haka dai a wanda ko dai akalla kun san cewa annabi isan nan a wata marhala a rayuwansa yana jariri yana ƙarami a baya kowane irin motsi sai an motsa shi to duk mutumin da ya wuce da wannan marahil din shine maganar da muke yi dai na canji din to ka tabbatar cewa ba abin bauta bane Allah subhanahu wataala shi kuma yana jin wato abin da bayi suke jinginawa na shirka zuwa gare shi a duk da wadatuwansa ga wannan shirkan kuma yana da sane da abin da suke kukullawa da suke fadi na shirka a janabin Allah subhanahu wataala na قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله سبحانه وتعالى يتي كتي يا كوما أبو تالي التافي kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku ku kirkiri abin da yake ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa a qawli kada ku bi soye-soyen rayukan wasu mutane waɗanda suka ɓace a baya kafin ku kuma suka ɓatar da mutane da dama kuma suka ɓace daga tsakiyan hanya suka bar tsakiyan hanya a wannan ayan yana tuna mana abin da muka faɗi a baya cewa dukkan inhirafi daga hanyar Allah abin da ya kawo shi guluwi guluwi ko guluwi ya zama cikin tafriti wato cikin sakaci ko guluwi ya zama cikin ifrati ko da yake malamai sun fi amfani da lafazin guluwi a cikin abin da ya shafi ifrati wuce iyaka a aje mutum a waje yayi kaza ya wuce iyaka a cikin wannan abin da aka ce yayi duk bacewan ma'abuta addinan da suka zo kafin musulunci har aka kai zuwa ga aiko wasu manzanni dalilin shi daga guluwi ne wata wuce iyaka ne ya haifar da shi kalman guluwi kamar yadda ga can a annisa mun karanta ya halin kitabi la tuglu fi dinikum ko a wala tattabi'u la tuglu fi dinikum ghayra haqq wala tattabi'u ahwa'a la tattabi'u la tuglu fi dinikum لا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة هو خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا آه. ولا تقولوا على الله إلا الحق kada ku faɗa wani abu a cikin lamarin Allah sai abin da yake shine haq ga nan Allah ya mana bayani innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama zuwa karshe ah guluwi wuce iyaka yana buƙatar tafsili sosai wannan mas'alar domin duk abin da yake faruwa na saɓani cikin al'umma za ka iya mai da shi daga ko dai guluwin kansa ko kuma yanda aka fahimci guluwin shi guluwi wuce iyaka shine guluwi na san duka muna tunai da hadisin mutane uku wanda suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko suka tambayi ibadan manzon Allah sallallahu alaihi ya manzon Allah yake ibada aka faɗa masu da aka faɗa masu sai suka ji kaman yayi kaɗan sai ɗayansu ya ce ni zan dinga sallah da daddare kullum dare ba fashi ɗayansu ya ce ni zan dinga azumi ba fashi ɗayansu ya ce ni kuma ba zan yi aure ba zan zauna ba aure da aka zo manzan Allah sallallahu aka faɗa mashi ga abin da suka ce ya kira su ya yi faɗa ya ce ai ba wanda ya kai shi tsoron Allah a cikinsu ba wanda ya kai shi sanin Allah amma kuma shi yana sallah yana kuma hutawa yana azumi yana kuma shan ruwa kuma yana aure ko aure kuma sa ne wanda ya guje wa sunnansa baya tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga nan kuma duka mun san ruhbaniyun gana Allah ya ga mana wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa tiga ridwanillahi ma ra'awha haqqa ri'ayatiha saboda haka duka dai mun san me ake nufi da wuce iyaka to a wuce iyaka zai iya zama fita musulunci zai iya zama babban laifi zai iya zama ba komai ba ina fatan mun fahimta zai iya zama fita musulunci zai iya zama babban laifi zai iya zama ba wani abu ba ya danganta a menene malamai sun karkasa wuce iyaka cikin abubuwa da yawa na farko akwai wuce iyaka cikin mu'taqad ko cikin aqaid abubuwan da suka shafi aqida shine kamar irin wannan garin son annabi isa har a ce mashi Allah ne shi a allantar da bawa kaga wannan wuce iyaka ne da zai fitar da mutum daga addinin musulunci a soyayya ne biyayya ne ko kowane dalili ne ya kai zuwa ga kallonsa Allah wannan wuce iyaka ko kallonsa abin bauta wannan wuce iyaka ne a cikin aƙida wanda zai fitar da mutum daga addini to akwai kuma wuce iyakan da sai dai a ce a'a wannan bai fitar daga addini ba kamar misali mutumin da wuce iyakansa cikin itikadin shi da wani bawa zai sa ya fara ganin wannan bawan ya fara bashi wasu sifofi wanda yake kila a bawan bai da sifofin kamar misali misali wanda yake na san abin da suke nufi da lafazin dan galiban yawanci a inda ake samun ishkali galiban a mustalahi akwai waɗansu wanda za a ga suna ce ma a'imman su ma'asumun ne wato aka ce shi shine wanda a kare shi baya aikata laifi mun sani a shari'a ba wani wanda masumi in ba manzo ba duk wanda ba manzo ba zai iya laifi sai dai zai tuba ko ana zai gaggauta tuba ana sa ran ya zama yana gaggauta tuba kuma Allah subhanahu wataala ya yafe wannan laifi to to su ma da suke ce ma'a'imman su masumun ko da yake ba ina goyon bayan amfani da mustala watan ishraq din wanda ba manzo ba a cikin mustala din da yake na manzanni ne to amma su ma ba suna nufin suna nufin Allah ya kare su ne saboda karamcinsa ba suna nufin cewan yana da isma irin na manzanni ba ne a suna nufin wani mukami ne dai wanda yake duna wannan kamar a ce kiyayewa wato mutum ne wanda irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa mana mutum yana da wajen wanka ɗan rafi a ƙofar gidansa kullum zai yi wanka a ciki sau biyar a rana hal yubqi dalika min daranihi shay'an ko yace ba abin da zai bar dattinsa ko ko a'a idan ya tashi da asuba bayan sallar asuba ya yi wasu azkarai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kafa kaza Allah subhanahu wataala zai yi mashi katanga daga dukkan laifi duk laifin da zai yi zai zo a yafe ko ko kuma a'a waɗansu sun yi wani kai wani mukami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'a ai waɗannan Allah ya duba takaddansu ya ce duk abin da za su yi bayan yau ba zai ƙara cutar da su ba ko ko a'a Allah ya ce ku yi abin da kuka so ma na yafe maku kamar mutanen Badr ko wa ma adraka la Allah tala ala ahli Badr fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko kuma irin wancan na mai laifi ya tuba ya laifi ya tuba ya laifi ya tuba aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi yadihi ko fashhadu anni qad ghafartu li abdi har zuwa dai na ƙarshe ya yace fi abdi ma sha'a to duka waɗannan in suka kalli waɗannan sai su kira a immansu su ce suna cikin irin wannan isma irin wannan kiyayewa to kaga wannan ba za a kira shi an ba mutum sifan manzo ba ba za a kira shi an kira wani da sifan da yake na manzanni ba illa za mu ce wannan lafazin ina son mu gane lafazin nan kamar yanzu sai ka ambaci wani sai in ce sayyidina abubakar sai wani ya ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam misali nake kaga cewa sallallahu alaihi wa sallam mustalah ne terminology ne da al'umma ta tsayar da shi akan manzon Allah amma a kira wani a ce mashi haka bai fitar da wanda ya faɗa daga musulunci ba sai dai a ce ya yi laifi saboda ya ɗauki lafazin da ba shi ake amfani ba kuma zai haifar da ihami ruɗarwa ya sa a zaci ko yana nufin sayyidina abubakar ya zama manzo ne saboda an saba in an ce sallallahu alaihi wasallam sai manzo ake faɗa ma amma sai ya ce a ah, ai kawai ya san an sai na Abubakar mu'mini ne kuma Allah ya ce inna Allah yusalli alaikum wa mala'ikatuhu ko ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra ko saboda haka tunda haka ne a na ce ne a wannan babin kaga wannan ba fita musulunci bane guluwi ne amma guluwi ne wanda zai iya zama sako zai iya zama babban laifi amma ba zai zama ya fitar da wanda ya aikata shi daga addini ba ina fatan mun fahimta to suna nan dai da kamar guluwi a babin aqaid da muka magana a baya wanda wasu suka je saboda tanzihi har suka kai ga ta'tili ko har suka kai ga ta'tili wasu kuma saboda ifbati har suka kai ga tajsimi kaga wannan guluwi ne guluwi ne to amma wannan guluwin shi ma ba zai fitar da mutum daga musulunci ba babban laifi ne ko da yake na ce na faɗi wasu sifofi na ce fita musulunci ne ina nufin kafirci na ilzam wato malamai sun ce kaza kafirci ne baya nufin in kaga wanda ya zama kafiri wannan duka guluwi ne a babin mu'taqad wanda da yawansa yana fitarwa daga musulunci da yawansa kuma baya fitarwa daga musulunci sai dai yana sa mutum ya zama wato ya zama wato ya yi iktiraful kabira ya yi babban laifi akwai guluwi a babin ibada guluwi a babin ibada shi ma akwai wanda zai fitar daga musulunci akwai wanda kuma ba zai fitar da mutum daga musulunci ba sai dai a ce ya yi laifi akwai wanda kuma ba ma laifin ba ne menene wanda yake fitarwa daga musulunci kamar mutum ya zo ya sami sallah Allah ya farzanta sallah raka'a hudu ta la'asar sai ya ce a'a shi sallah yanzu raka'a biyar za a rika yi ta la'asar ya ƙara ko raka'a biyu shida ya ƙara raka'a biyu kaga wannan ya fitar daga addini guluwi ne mai fitarwa daga addini ina fatan mun fahimta ah, ko kuma shari'a ta ce a yi azumin ramadana sai ya ce a'a za a haɗa ramadan da shawwal dole a yi azumin su su biyu tare kaga wannan guluwi ne mai fitarwa daga addini akwai guluwin da ba zai fitar daga addini ba amma guluwi ne a cikin ibada kamar misali mutum an ce a ɗauki tsakuwa a jefi shaidan an baka misalan tsakuwan da za ka yi jifa da su da ya je wai shi saboda tsananin adawa da shaidan sai ya ɗauki takalmin shi ya jefa ya ɗauki hulansa ya jefa ya ɗauki manyan duwatsu yana ta jifa ko da daraba ya ɗauki dutsen ya sa a cikin bindiga ya harba don wai harbin ya kara, ya karfi sosai Ta kaga guluwi ne amma ba za fitar da wanda ya yi daga addini ba illa wuce iyaka ne akwai iyakar da shari'a ta ce ita kuma shari'a shi yasa ake hana bin son rai ita shari'a abin da take so in ka lura ai duwatsu ne mun faɗa a baya duwatsu ne ga sunan guda biyu Allah subhanahu wataala dutse dutse ba wani abu dutse amma Allah subhanahu wataala ya ce ka je ka sumbaci wannan dutsen dutse ne a hakikan su ba su da wani bambanci amma Allah ya ce wannan in ka je ka sumbace shi wancan kuma dutse ne ya ce in ka je ka jefe shi duk manufan biyayya ga Allah manufan da ake nema kawai bawa ya zama mai biyayya ga Allah wancan dutsen a sumbace shi shine ibada wancan dutsen a jefe shi shine ibada amma fa biyayya ga Allah ake yi ba dan dutsen na da matsayi akan kansa ba wanda aka sumbanta kamar yadda ba dan dutsen shine abin ki akan kansa ba wanda aka jefa ina fatan mun fahimta dutsen duka matsayinsu ɗaya duwatsu ne illa kawai Allah yana son ya tarbiyyantar da zuciyar mumini akan biyayya ga Allah shi yasa mun saba faɗi na Umar in ya zo ko sai ya tsaya ya jaddada imani ya tsaya ya jaddada imani dan kar yi da gobe ya sa mutane su zaci dutsen na da wani matsayi in ya zo sai ya tsaya ya yi fira da dutsen ya yi magana da shi wallahi kai dutse ne na san baka amfanarwa baka cutarwa in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya sumbace ka ba wallahi ba zan sumbace ka ba sai yayi yi fira da dutsen tukuna sannan sai ya sumbata dan ya nuna wa mutane dutsen bai da wata ma'ana akan kansa so ala kulli halin kaga wannan guluwi ne a cikin ibada ko kuma mutum an ce aje makka ya ce shi kawai a ƙasa zai taka ya je a ƙasa zai taka ba ya yi nuzuri ba an yi nuzuri man nazara an yi biya Allah falyutihu kuma ka san ijma'an malamai sun ijma'i idan mutum ya nuzurin zai taka ya je ya je maka akalla dai malaman mazahibin da muka sani zai je maka a misali da kafa to dole ne ya taka da kafan ya ce saboda wannan nazari ne yayi wa Allah alƙawari ne amma idan ba haka ba misali ga jirgi ga komai sai mutum kawai ya ce wai shi saboda yana son ƙarin lada shi a ƙasa za shi misali kaga wannan guluwi wuce iyaka ne amma wannan guluwi zai iya zama ba laifi ba zai iya zama ba laifi ba yana da lokaci yana da ƙarfi da lafiya mu kalli wannan ka'idan da kyau yana da ƙarfi da lafiyan da zai iya don abu da yawa da mutane yanzu za su gan shi a matsayin guluwi yanzu magabata da yawa sun yi shi lafiya ba wani wahala misali misali in ka koma cikin littafan hadisi da littafan tarihin rijal kana kirga mutane magabata cikin tabi'ai da magabata da sauransu wanda ake cewa suna sallah raka'a dubu a dare ai za a iya wallafa littafi da adadin su raka'a dubu ko kallon ma yanayin dare kai kaga yaya ko minti duk biyu ake kowace raka'a ya za a yi raka'a dubu to amma Allah yana albarkantan wasu lokaci shine barakatul waqti da muka taɓa magana Allah sai ya faɗaɗa wa wanda ya so lokacin sai ya yi abu da yawa a ƙaramin lokaci a babin karama sunan abin karama Allah ya ya masa albarka cikin lokacinsa ya faɗaɗa masa sai ya yi abu mai yawa a cikin ƙanƙanin lokaci ba da halin kaga idan har da mutanen da za su yi raka'a dubu a dare kuma malamai ba su ce wannan bata suka yi wannan abin da suka yi ba daidai ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akan raka'a goma sha uku ba ko nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akan raka'a sha uku ba amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka zo suna yin raka'a 20 da wani abu a sallan dare ko wanda suka fi kowa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ma ya ya kara yayi wajen raka'a 37 Ya ce tun da su suna Madina su mutanen Makka suna samu su yi dawafi in sun yi sallah ɗin za su yi sallah a hudu su huta su yi dawafi su dawo su ƙara su yi dawafi ce to mutum da ba mu da kabin da za mu yi dawafi a nan Madina to za mu ƙara da raka'o'i hudu wajen dawafin da za a yi ya ƙaƙƙara raka'o'i hudu bayan duk tarwiha ijtihadinsa kaga duka wannan ba wani malami wanda ya ce wannan bid'a ne ko wannan ɓata ne ina fatan mun fahimci wannan to kaga mutum ya zaɓi zai yi raka'a dubu a dare kaga abu ne mai yawa za a iya cewa guluwi ne amma me yasa bai zama laifi ba saboda mas'ala ce nisbiya ta danganci shi mai yi Allah subhanahu Ta'ala bai yi mutane daidai ba shi yasa Hamza ibn al-Aslami ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi jin nishaɗin ibada da ƙarfi da lafiya idan yana tafiya a halin tafiya ya zama yana azumi ya fi jin nishaɗi Halittan sani, halittan sani, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ci gaba ka yi azuminka duk da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi ana halin tafiya amma ya ce kai ka yi azuminka ko kana tafiyanka tunda kai ka fi jin nishaɗi wani yanzu zai iya tsayawa ya maka ya sauke maka ƙur'ani a raka'a biyu amma alaramman da ke saukan ƙur'ani a raka'a biyu da daddare ba haka nan ya fara ba tun ya fara kila yana izifi goma a hankali a hankali ya saba da goma ya ƙara biyar ya ƙara biyar a haka har ya zama zai iya sauka kuma ba tare da ya ji gajiya ba wani kuma juz'i ɗaya ma sai ya gagare shi saboda sabo shine nisbiya da ake nufi ma'ana kamar masu riyadon abinci riyadon barin abinci ai kaga ba rana ɗaya kawai suke daina cin abinci ba ko a hankali ne suna ragewa suna ragewa har su kai lokacin da za su zama ba su buƙatuwa zuwa ga abinci to duka irin waɗannan guluwi ne fi zatihi a matsayin sunan abin amma ga wanda ya yi ba guluwi ba ne ga wanda ya yi ya zama zai iya babu takura gare shi cikin yi zai iya kuma yana jin nishadi kamar hamzatu mu'amrin al-aslami a can a wancan hadisi yana jin nishadi yana jin daɗi a cikin yi to shi akan kansa ba laifi ba ne ya yi. don zai iya ne ina fatan mun fahimta amma ya ɗauki wasu bambancin aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa in ka lura sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama azumin sa kullum azumi biyu ne a sati da uku a tsakiyar wata al-ayyamul al-ayyamul bid galiban sai kuma ɗaiɗaiku azumin dalilai amma kuma manzon Allah sallallahu sallama sai gashi ya zo ya ce maka mafificin azumi azumin annabi dawo ya yi azumi ɗaya ya sha ɗaya duk da ka san ba wanda zai iya azumin da ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wa to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa abin koyi shi in yayi al'umma za ta koyi dan haka kullum zai ɗauki abin da matsakaicin ɗan adam ɗan adam mu'tadil wanda yake daidai halittar shi zai iya aikatawa sai a aikata wannan abin dan al'umma لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم sai zama abin koyi amma kai wanda Allah bai daura wa kowa wajen cinye koyi da kai ba in kaga ga za ka iya ka riƙa azumi ka yi ɗaya ka sha ɗaya kana da cikakken lada kana da afdalul ladan afdalus siyami sahu dawud dan ba a tilasta maka ba ina fatan mun fahimta wasu yan uwa suka bani labari wani bawan Allah a dan kasuwa a garin Kano kawai sai ya ɗauki rayuwar shi kullum azumi yake in ba ranakun da aka hana azumi ba ranan sallah daren shakka in ba irin waɗannan ranakun ba kullum cikin azumi yake a rayuwarsa shi ma kuma ka san daren shakkan dama hanin ana nufin ka yi a ɗauki azumi a ranar ne ba wanda ya faro azumi daga daɗewa kafin nan ba sai malamai suka yi ta ƙoƙarin jan hankalinsa kan ya, ya bari da aka matsa masa sai yake gayawa wanda suke jan hankalinsa kan ya bar wannan azumi Ita shi fa ba yana azumin nan don neman lada ba ne? ba yana yi ne don neman lada ba yana yi ne ko ƙila a cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sami wani ana bin shi azumi bai biya ba yana roƙon Allah cikin karamcinsa ya ɗauki wannan azumin da ya biya wa wannan bawan Allah daga nashi wannan wanda yake yi shi yana yi ne kafara ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga zai iya yana jin karfi da lafiya akan wannan ƴaƴansa wanda suka rayu da shi shekara arba'in suka ce ba su taɓa ganin shi ba yana azumi ba kaga ba za ka kira wannan guluwi ba saboda bai tilasta wani ya yi ba kuma shi yana jin karfi da lafiya a cikin yi ina fatan mu fahimci wannan ƙa'idojin da kyau to wannan a cikin ibada kenan Naga duk wanda ya zama ila yau da gobe yau da gobe ya saba tun yana yi kaɗan yana ƙarawa har ya kai yana wani abu mai yawa saboda a sabon shi to babu zargi a kansa wannan abin sunan shi riyaba babu illa to kaga nau'in guluwi na uku kenan wanda ba zai zama laifi ba matukan mutum bai ɗaura wa wasu ya ce su ma su zo su yi abin da yake yi ba akwai guluwi cikin aiki guluwi cikin aiki shine misalin da na bayar guda biyu can a na ɗauko su a matsayin ibada kamar misalin mutumin da ya ce zai taka ya je aikin haji ko ko mutumin da yake ibada cikin dare irin mutanen da za ka rika jin labari sai a ce mutum ya ɗaura wuyansa saboda kada ya bacci misali ko ya sa ma kanshi dai wani abu na jarabawa don in ma bacci zai zo masa ya hana shi kaga guluwi ne a cikin aiki to shi ma zai iya zama abu mai kyau zai iya zama abu mara kyau ya danganta da wanda ya yi da halin da ya yi zan ba da misali ma'aikacin ofis da mutane ke zuwa ofishinsa domin bukatunsa domin bukatunsu ko malamin makaranta da yake karantar da ɗalibai ko likita ko ma'aikacin asibiti da ke ba da kati a asibiti misali sai ya je sallan azahar bayan ya idar da sallan azahar sai ya ce zai nafila na minti talatin ko arba'in ko awa ɗaya ga wannan guluwi ne saɓan Allah wajibinsa shi yana idan da sallah ya kammala auskar din sama a hanya ya zo ya ci gaba da isar da amanar al'umma ina fatan mun fahimta shine wajibinsa shi da ya idan da farilla ya zo ya ci gaba da aikin al'umma amma mutumin da ritayiri ne ya yi aiki ya gama ɗan pension ne baya da Alƙawarin kowa ba ya da haƙƙin kowa sai ya zo ya zauna a masallaci ya idar da sallar azahar ya dasa azkar har la'asar ya idar da la'asar ya dasa azkar har magriba babu haƙƙin kowa a kansa tsira kaga ya danganta akwai mutumin da idan ya yi zai zama abin da ya yi ba daidai ba ne saboda ko kila ya shiga haƙƙin wasu ko da wasu nan iyalinsa ne shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abdullahi ibn Amr inna li ahlika alayka haqqan ko iyalin ma suna da haƙƙi a kanka don haka su ma dole ka ba su haƙƙinsu don haka dai wannan guluwi cikin aiki kenan zai iya zama wato abin da ba za a yi zargi a shi ba zai iya zama abin da akwai zargi a kan shi ala halin ba duk guluwi ba ne domin abin da yasa na tsawaita magana akan matsalan guluwi mutanen ƙasar nan namu mazhabobi da muka sani na addini duka sun sha'ara da guluwi a wani abu kowace ƙa'ifa da ka sani tana da guluwi cikin wani abu misali masu bin sufanci ɗariƙa da masu bin shi'anci suna da guluwi a cikin mutane suna da guluwi a cikin mutane a cikin waɗanda suke bi ko malamansu ko a su ko kaza akan sami ba ana nufin duka ba haka suke ba ana samun guluwi a cikinsu a cikin mutane har a kai mutum ya kai jagoransa makamin uluhiyya wal iyadu billah wal iyadu billah wal iyadu billah da makamantan waɗannan wannan duk guluwi ne mustaqba wanda zai iya kaiwa ga kafirci idan ya zama haka zai iya kaiwa ga babban zunubi idan bai kai haka ba a waɗanda suke kuma saɓanin waɗannan waɗanda misali ake kira yan izala kenan ko izala domin ni sunna a waje na suna ce ne da ta haɗa al'umma da yawa izala su kuma suna da guluwi ana samun yawan samun guluwi cikin takfir ɗin musulmi a tsakaninsu watan guluwi cikin fitar da musulmi daga da'irar musulunci akan hmm. abin da bai kai ya zama dalilin fita musulunci ba ina fatan mun fahimta to haka zahiran guluwi zahira ce shahararriya kwarai wanda ta yawa a cikin al'umman ta yawa haka ma guluwi a cikin asnaful ibada din shi ma ana samun shi to amma kamar yadda nace wannan galiban ba guluwi ne wanda malamai suke ganin shi mustaqba ba musamman in baka ɗauki wani a kansa ba in baka ce sai wani yayi ba misali mutum ya zama a rana sai yayi salati dubu ɗari kaza ba zai bacci ba ya ta ibada ya ta kaza wanda gali ake samun shi su da yawa a tsakanin yan ɗarika to amma kaga wannan guluwi ne akan kansa akan kansa matukan bai shiga haƙƙin kowa ba ba ma'aikacin ofis bane dalilin wannan ya ki zuwa ofis akan lokaci ya bada wajibinsa ba ɗan kasuwa bane da ana jiran shi a haƙƙin wani yana kula da kasuwancin wani ne wato ba akwai wani haƙƙi da yin wannan zai haifar da bayyana shi ba to babu komai amma in ya zama wannan zai sa ya shiga haƙƙin wasu wannan bayyananne ne bai halatta ba dan haka dai buluwi zahira ce da tana nan cikin mu. mabambanta kuma babban dalilin da yake kawo guluwi son rai da jahilci son da jahilci matukan mutum zai gina addini akan son ransa watan kawai abin da yake ganin shine daidai kawai bari ya aikata to za a sami guluwi na gani da idona na gani da idona wanda shi kuma kaga babin jahilci din kenan mutane suna juya wa alƙibla baya suna kallon kabari suna nafila na gani ba wai an bani labari ne balle a ce ko an yi masu sharri ba na gani da idona mutum ya juya wa alƙibla baya ya kalli kabari yana nafila kaga wannan guluwi ne na jahilci jahilci ya haifar da shi to duka waɗannan abubuwan dai suna nan suna faruwa cikin al'umma kuma abin da yake zama dalilin su rashin ilimi rashin ilimi rashin riko da malamai da za su nuna ma mutum ga daidai ga kuskure ya aikata daidai ya guji kuskure a ka'idan bayan Allah da suka sa almajirai a hannun jagorori su fa sun sa su ne da darajar da komai zai yi sai ya nemi izinin malamin shi kuma malamin a abin da ya sa aka ce haka saboda ya riga ya yanka sarran shi shi ma kuma yana da ilimi saboda haka akan komai sai ya gaya mashi ga yanda ya dace ka aikata ga yanda shari'a ta yi umarni za a yi wannan abin sannan ya aikata wannan abin to amma kenan mutane yanzu kawai sun rayu kowa yana jin don haka kuma sai ya zama guluwin yadda ake yi kowa yana kokari ya bitin din wanda ya gabata idan a bara wani ya kulla ya yi wani abu na guluwi to yanzu kuma za a yi kokari a samo wa za a samo kuma wanda zai zo ya yi wani guluwin da ya zarce wancan shi kuma to haka sai ya zama ana ta yi wanda yake kuma da yawa ya zama yana kaiwa zuwa ga fita daga cikin addini musamman musamman guluwi a cikin yabo a cikin yabo da yawa masu amfani da kalmomin yabo kamar mawaka kamar masu magana akan yabo dai in kana yabon wanda kake so da yawa ana samun guluwi kalmomi na wuce iyaka shi kuma dalilin da ya sa ake samun shi irin wannan guluwi ne na tsananin farin ciki ko kiɗimewa kiɗimewa irin guluwin wancan balaraben ƙauyen da ya rasa raƙumarsa da abincinsa da ruwansa daga baya da ya gani sai ya kiɗime sai ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ahfa min shiddatil farh ya ce kafara ba ya ce irtadda ba sai ce Ahba sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya yi kuskure cewa fa ya Allah kai ne bawa na? ni ne ubangijinka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to tsananin farin ciki da tsananin kauna na wanda ake kauna yana sa mutane suna furta kalmomi wanda suke barin layi ne sakin hanya ne guluwi ne to amma jagorori suna da yanda suke mu'amala da wannan kalmomin ba daga mutum ya yi sai a ce ka kafirta ba a'a sai dai a ce mashi akhbata min shiddatil farfi, ko akhbata min shiddatil hubbi ga yanda abu yake nan to illa shine a rasa abin da za mu karanta a baya za mu karanto yanzu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu illa ya zama babu wanda zai ce wa wanda ya wannan ba daidai kai ba ba za a sami wanda in ya ga wannan kuskuren nan da nan zai dakatar ya ce wannan kuskure ne a bari wannan barin hanya ne a daina to in ba a sami wannan ba to shine sai kafa ya ta zamewa al'umma ce ta zamewa a yi ta fadawa cikin guluwi har a kai zuwa ga guluwin da zai zama kafirce har guluwin ya zama shine ka'ida shine aka saba in ma ba a yi shi ba sai mutane sai kaman ba addinin ake yi ba ko kaman ba wannan hanyar wannan manhajin da ake kai kamar ba ita ake bi ba in ba a yi wannan abin na guluwi din ba saboda rashin tanahi anil munkar babu wanda in an yi kuskure zai kwaba in an yi ba daidai ba zai ce ba daidai ba ne a gyara don haka dai a guluwi a takaice uwa zahira ce wanda mun tsawaita magana amma ta cancanci a tsawaita magana har yanzu ma ina jin kamar ban ban ba ta haƙƙinta ba domin tana cikin abin da ke damun mu. guluwi za ka iya kiran guluwi da extremism amma extremism yanzu ya riga ya zama wani mustala da ake sa shi a cikin wani abu wanda kuma mun ga yanda eh, guluwi a cikin takfir da irin bala'in da ya haifar cikin al'umma ko mun gani wanda zai tashi kuma yanzu haka a ƙasar nan akwai malamai da ana jin su ana bin su zaka ji su suna ɗaga lasifika, suna kiran mutanen da suka rayu suka koma ga Allah cikin ɗaukaka addinin Allah cikin ɗaukaka alƙur'ani cikin ɗaukaka sunnan manzon Allah suna ce musu mushrikai ne kafirai ne suna ce ma wanda suke bin su mushrikai ne kafirai ne suna nan ana nan ana ci gaba da aikata wannan kaga wannan guluwi ne kuma shine mafi munin guluwi a cikin duka nau'o'in gulubi, babu wanda ya kai wannan muni in ba gulubin da ya zama fita musulunci bane irin wannan na banu isra'ila din wato a cikin duk wani gulubi da mutum zai yi shi yana musulmi to babu wanda ya kai shi yasa malamai suke cewa bid'a mafi girma mafi muni mafi dadewa a tarihin dan adam ita ce bid'an kafirta musulmi ita ce tafi kowace bid'a girma ita tafi kowace bid'a muni kuma ita aka fara a cikin bid'o'i dan ita ce bid'atul khawarij da ake ji ana jin khawarij ba ita ce bid'an su da ita suka fara wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin su yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar ramiya naga lokaci ya riga ya tafi dan haka zamu zamu hakura haka nan da wannan ayan kulya ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ولا تتبعوا ولا غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل sun ɓace a kada ku bi hanyar mutanen da a baya suka ɓace kuma suka ɓatar da da dama bayan su ma sun ɓace wa dallu an sawa kuma suka ɓace daga tsakiyar hanya a a kaga wala tattabu ahwa a qaumi ahwa a ƙaunin dama mun faɗa jiya cewa in dai ka ga an karkace daga kan hanya to an bar manhaji ne shi kuma barin manhaji shine hawa da an bar manhaji za a bi sarrai da an bar manhaji manhaji shine littafin Allah sunnan manzon Allah sallallahu da fahimtar malamai akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi fahimtar malamai wanda suka aje ka'idoji na ilimi akan yaya ake mu'amala da littafin Allah da sunnan manzon Allah da an bar wannan to an bi hawa da kuma in an bi hawa za a bi hanyar bacewa da kuma batarwa da kuma karkacewa daga hanya madaidaiciya Allah ya kare mu Ah, menene hukuncin wanda ya zalunci wanda ba musulmi ba <laughs> daidai da wanda ya zalunci wanda yake musulmi zalunci gaba ɗaya abin ƙi ne in mutum ya zalunci wanda ba musulmi ba laifin shi zai iya fin yawa saboda shi yasa kaga wanda ya kashe wanda ba musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kanshin aljanna ba zai ci ba to haka wanda ya zalunci wanda ba musulmi ba dan shi laifinsa ga laifin zaluncin wanda ba musulmi ba ga laifin zaluncin musulunci domin ya sa za a zaci wannan abin da yake yi shine musulunci zai ƙara munanta musulunci a idan wanda ba musulmi ba Allah ya kare wani yana tambaya akan jalsatul istiraha a cikin sallah a hai'a ce daga cikin hai'o'i wanda an ruwaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi sai dai al-Imam Malik bai fahimci cewan ana yi din nan a matsayin cewan hai'a ce ta sallah ba ya fahimta a matsayin cewan lalura ce ta shekaru wato bayan kaiwa wasu shekaru ne da kuma yanayin halittar jiki ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baya miƙewa gaba ɗaya daga zama daga sujada sai ya zauna sannan ya miƙe a cikin irin wannan abubuwan 'yan uwa fiqhu ahli madinati ya fi komai salama domin shi sallah abu ne da kullum jama'atan kullum ba ayyamul harra ba da aka yi kwanaki ba a fito an yi sallah ba saboda saboda saboda fitinan su hajjaj a kullum a garin madina tun daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi har rayuwar imamu malik kullum sai an yi sallah a masallacin Madina kuma nan ne masallacin da Imam Malik ke rayuwa yake sallah yake rayuwansa duk da unguwarsa ba wannan unguwar bace amma dai zaka iya cewa kila kullum shi ma yana wannan masallacin ko da shi da malamansa da jama'ansa to ya kamata idan suka ce ga yanda ake sallah kawai kace haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama domin inda an canza wani abu akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da an ruwaita a cikin riwaya da an gaya musu a riwaya cewa rana kaza an canza kaza mun yi irin wannan amsa a karatun a kan as-salatu khairu minan nawmi ko to haka shi ma a jalsatul istiraha dan haka imamu malik a ya ginu akan aikin mutanen madina wanda ya tabbatar mashi cewa shekaru ne suka sa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya rika yin jalsatul istiraha daga baya amma fa wannan matsaloli ne masu sauki yan uwa idan ka so ka yi istira istiraha kai in ka so karkayi yi fahimta ce in ka yi akwai magabata wanda suke ganin cewa hai'a ce daga cikin hai'atu salat in baka yi ba akwai magabata wanda suke ganin ba hai'a ba ce daga cikin hai'atu salat ina fatan mun fahimta shi dai abin da ke da muhimmanci in kana da liman ka bi shi in kana da liman to ka yi abin da limamin kake yi inna ma ju'ilal imamu li yutamma wannan ya fi ka yi jalsatul istiraha ko da liman baya yi ko ka yi wani abu ko da liman baya yi wanda zai saba a cikin hai'an sallan ku to bin liman ɗin ya fi muhimmanci a cikin sallah ya fi zama umarni mai ƙarfi a sallah ka bi liman duk abin da ya yi a kan ka saba mashi saboda kana son ka yi wata hai'a wacce kuke da saɓani da liman a kanta wallahu alam to ina ganin ko za mu iya haƙura wanda ya ce tsohuwa ce ba za ta ciyar ne maimakon azumi ko za ta iya baiwa 'ya'yan da ta haifa ita tsohuwa ce za ta iya baiwa 'ya'yan da ta haifa wannan abincin ciyarwa ne me zai hana za ta iya ba su tunda ita Allah bai wajabta mata ciyar da su ba ba haƙƙinta ne ciyar da su wajibi ba saboda su suna mabukata suna rauni suna cikin bukata kila matar aure ce tana gidan mijinta tana da rauni tana bukata babu laifi za ta iya ciyar da ita amma abin da yasa amsa irin wannan tambayar yake yake sa muke dan muke dan kin amsawa da sauri saboda yana zama zari'a watan hanya ce da mutane ke amfani da ita na su takaita a arzikinsu a cikin gidansu kuma ba hikimin shari'a ba kenan a cikin waɗannan kafarat ɗin da kuma zakka da sauran sadaka da sauransu Allah subhanahu ya taimake mu sallu ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin